والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna karatu cikin wannan littafi na madarijus salikin babin abin da ya shafi ɗabi'u ko kuma kyautata ɗabi'u amma da ya yi bayani sosai wanda a darasin da ya gabata karatu an yi bayani akan cewa ko da akwai wata mummunan ɗabi'a mutum yana iya musanya ka ya yi amfani da ita a wajen da Allah yake so kamar yadda ƙisa ta abu dujana ta inganta cewa ya yi wata irin tafiya ta nuna isa da ƙasaita a lokacin yaƙi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi wannan tafiya ce da Allah yake fushi da ita mana irin wannan rangaji e sai dai a irin wannan wajen kenan in ba irin wannan wajen ba Allah bai su wannan ya yi wannan abu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfafa shi yana nuna cewa ko da a ce akwai wani hali mara kyau to mutum yana iya amfani da shi ya mayar da shi abu wanda zai zama mai kyau ko ya yi amfani da shi a inda ya dace malam ya ce fasahibur riyabat wanda yake ma'abocin ma'ana gwaje-gwaje ne in an ce gwaje-gwaje a nan ma'ana na yawan eh, sirka nau'i-nau'i na ibada kasan wani zai ce to bari ya yi wannan bari ya yi wannan addu'ar bari ya yi wannan nafilan bari ya yi wannan ya yi ta sirkawa mana dan dai wato neman ah, samun yarda Allah maɗaukakin sarki wani kuma za ga mai yawan dagewa ne ya ce to duk masu wannan da masu dagewa din da masu keɓance kansu mutum ya keɓance kanshi ya killace kansa to duka wannan abu mai kyau ne amma idan an bi shi a tafarki na shari'a mutum haka kawai ba zai je ɗaura ma kanshi yin wani abubuwa ba wanda ba shari'a ba ce ta ce a yi su kamar misali ah, wancan satin mun ɗan yi tsokaci akan wasu jama'a jama'a da ake kiransu jama'atu tabligh wa da'awa wanda yawanci mutanen yankin asiya abin da ya shafi bangladesh da sauran su suka fi shiga cikin wannan tafiya su tafiya ce ta da'awa mana kira ne ga Allah maɗaukakin sarki amma an sirka shi da wasu ayyuka na ibada wanda in ka duba sai ka ga kusan ba su da wani matsuguni a shari'a za a ce za a je a zauna a birnin bangladesh za a yi azumin kwana uku a jere za a yi sallah ta kwana arba'in za a yi abu kaza za a yi abu kaza ko mutum zai fita daji ya je ya keɓance kanshi ba ci ba sha kuma ba tambayan wani Ku kaga wannan shine riyaba kaman jaraba kai ne da gwada kai in gane ko jaraba kai ne da kuma gwada kai da kuma dagewa to amma an ka duba sai ka ga haka ne shin ma'aunin daidai ne mutum ya yi ta nau'i-nau'i na ibada ba tare da ya san yaya ya kamata a ce an yi su ba to ya ce ire-iren waɗannan abin da yake kai su wato suna da nisa malam yake faɗa ya ce wannan ba komai zai kai su ba illa aukawa cikin damuwoyi da shubuhohi da kuma ɓata yace fa inna tazkiyatan nufusi musallamat musallamun ila rusul domin tsarkake zukata wai yadda za a yi a tsabtace zuciya ta zama zuciya tsarkakakkiya yace wannan ba wanda ya isa yayi wannan Allah ya daura shi a hannun annabawa ne mana annabawa ne kawai za su iya daura ma cewa fa ga abin da zaka yi in ka yi shi zaka samu kaza amma mutum shi karan kanshi akan ɗanɗanansa da tunaninsa ya ce bari na yi kaza ina ganin zan samu kaza to matukar ba daga ma'ana mahanga ta annabta ya fito ba to zaka samu wannan abin sai dai kai shi zuwa cikin bata ya zaka samu wasu mutane suna aukawa mutum sai ya ce ma baya fitowa sai sati sati saboda ya shagaltu da wasu kila addu'o'i da wasu azkar da wasu rundudduka da aka bashi to ina sallar jami'i take ai sallar jami'i ta fi wannan wajabci ta ce ba baya fitowa sai juma'a duk sati so ɗaya ke fitowa sai juma'a to ina sallar jam'i take ina sauran haƙoƙi na al'umma musulmi suke a mutum ya killace kanshi a ɗaki a ce ya yi kwana arba'in kafin ya fito ina sallah take sallar jam'i ta fi komai wajabci a kansa in gane ko saboda haka ire-iren waɗannan abubuwa wasu suka kwatanta su ce ai suna kwatantawa ne da hali na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin kalwa mana ya killace kansa lokacin ba a saukan mishi da wata shari'a shi yasa tunda aka sauka ma da manzo sallama bai boye kansa kuma ya ki fitowa cikin mutane ba ya ci gaba da nunar ma da mutane da tarbiyyantar da su da karantar da su in gane ko yana karantar da su yana tarbiyyantar da su don haka ya ce tsarkake zukata abu ne da aka miƙa shi a wato ragamasa a hannun manzanni ya ce wa inna ma ba aka humullahu li hazihi tasiya wa wallahun iyaha kuma ai shi yasa Allah ya aiko da manzanni domin su yi wannan aiki shine Allah ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ya tsarkake su ai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya zamanto annabi kafin a sanar da shi cewa shi annabi ne Allah ya zabe shi ai ya samu al'umman da yake cikin su gurbatattun al'umma ne ko suna abubuwa munana ana shan giya ana zina ana caca ana kashe 'ya'ya? to amma da yazo sai ya tsarkake su sai ya zama ma in an ce ma su ne suka yi wannan abin ba za ka yadda ba da suka tsarkaka ta hanyar mai ta hanyar annabawa don haka annabawa su suka kyautata musu ɗabi'unsu suka karantar da su ku bar kaza ku yi kaza kuma duk wanda ya san kissar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi hijira ta farko zuwa ƙasar Habasha wannan ya fito cikin jawabin jagoransu shine Ja'far ibn Abi Talib lokacin da mutanen Makka suka ji labarin ga inda suka tsere sai suka tura masarkin da wasu kyaututtuka akan cewa a je a taho da waɗannan mutane da aka zo gaban shi aka tsaya sai ya ce to ku menene za ku faɗa su mutanen maka suka ce waɗannan 'yan uwanmu ne sun ƙi mu sun gudu sun bar mu da haka mun zo ne muna neman ka ba mu dama mu koma da su sai ce to ai ba zan yi hukunci akan haka ba har sai na ji su me za su faɗa ya ce ku me yake tafa da ku sai ja'afar ya yi wannan jawabin yake cewa mun kasance muna cikin duhu na bata muna cikin aikata duk wani aiki na sabo shan jini zinace-zinace danniya da yanke zumunci sai Allah ya taso da wani mutum a cikin sai ya ce mu ta bauta ga Allah mu bar abin da muke sassaƙawa muke sunkuya masa muke neman ceto a wajensa mu koma mu bauta ma Allah da ya halicce mu mu sadar da zumunci mu taimaki mai rauni mu yi kaza ya dinga faɗa da Jafar ya gama faɗan wannan maganar sai jashi ya ce to ai wannan abin da kuka zo da shi ba mu ne a ciki da haka ku ci gaba da rayuwarku a cikin ƙasata babu wani wanda zai takale ku ya ce wanda zai zo da wannan ai ya zo da abu mai kyau kuma ya kamata a bi to kaga manzanni su ne suke ma'ana ɗaura mutane akan hanya ta ma'ana turba ta samun tsira da kyautatan ɗabi'u ma'ana duk yanda ka kai da iya neman kusancinka da Allah da iya bautanka da iya ibadanka in ya saba da tafarkin da manzanni suka zo da shi to ba za ka samu komai ba wannan shine abin da ya halakar da wato wanda ake kira su falasifa su ne philosophers ai irin wannan abubuwan ne in za a baka misali za a ce ma kaman buda din nan da kuke gani ana bauta ma kasar Indiya da japan da yankin asia in ka je ka karanta rayuwarsa za a ce ma wani mutum ne mai tsananin kamewa mai kyawawan ɗabi'u haka ake faɗa ya ma rata ya ma kansa cewa shi a ini saboda ya tsare kansa shinkafa kwaya da yake haɗiya. wannan shi ne abincinsa ai hanya ce ta neman tsarkake kai amma da ya zama ta saba da tabarkin annabawa sai ya zama ya bata ya zama mabiyansa ma sun halaka yanzu masu bauta ma buda ai duk wannan mushrikai ne ai ko to za ga shi suke sunkuya ma su bauta ma su nemi abu a wajensa kuma in ka karanta rayuwarsa kamar yadda suke rubuta tarihi ne baka san gaskiyarsa ba za a cewa mutumin kirki ne so su a tunaninsu suna ganin hanya ta sanin Allah ita ce mutum ya yi isolating ɗin kanshi ya cire kanshi daga jama'a ya je ya killace kansa ai akwai wani nau'i na wannan bangare na addini da aka fitar da shi ana kiran shi yoga yoga wai mutum ne zai zauna ya mayar da tunanin shi waje ɗaya baya tunanin ma wani na kusa da shi wai wannan yana sanya shi ya kwakwalwar shi ta buɗe ya dinga tunanin cewa ya bar wannan duniyar ya koma wata duniya za ga an nannade kafafuwa mutum ya zauna a bakin teku ya nutsu baya ganin komai wai duk tunanin shi ya bar har wanda yake kusa da shi bai san da mutum a kusa da shi ba to idan irin waɗannan hanyoyin gane ko haka nan kaje ka samu confucius wani shi ma da yake irin wannan misalin shi ake bayarwa da dai ire-iren su duk ana kiransu philosophers kaga sun bi wata hanya ne ta barke suna ganin wai wannan shi zai kai su su fahimci Allah mana su wannan sun dauka cewa kaman annabta abu ne da ake iya samun shi ta hanyar dagewa basan cewa abu ne da Allah ya riga ya rubuta su waye annabawansa ta haka duk yawan ibada mutum bai sai zama annabi ba duk yawan dagewan mutum da kwazansa da iya ma'ana Eh, addu'arsa to bai sai kai matsayin annabi ba kuma ba zai zama ba shi yasa waɗannan duk ba annaba bane ah, annabi Isa da Allah madaukakin sarki ya rubuta cewa annabi ne daga cikin annabawansa tiran da aka haife shi yayin shelan haka ko qala inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyyan yace ya sanya ni annabi kuma annabi Isa ran da aka haife shi yake faɗa wannan bai wani aiki ba Allah ya sa shi annabi da haka yawan aikin mutum bai sa ya kamo annabawa ko ya zama cikin annabawa yawan kyawun ɗabi'unka bai za ka kai annabi ai a jahiliyyar ma akwai masu kyawawan ɗabi'u amma ba annabawa bane saboda me Allah ya riga ya san su waye annabawansa ya zaba Allah ya ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaba daga cikin mala'iku ya zabi manzanni haka na a cikin mutane Allah yana zaban manzanni waɗanda ya so Allahu yajtabi ilayhi man yasha'u wa yahdi ilayhi man yunib Allah yana zaban wanda ya so ne daga cikin bayinsa Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi ya san ina yake ajiye sakonsa ai akwai mutanen kwarai irin su waraka ibnu nawfal ko da dai sauransu a jahiliya tun farkon tasowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su sun kalli abin da mutanen Makka suke suka ce wannan abin bata ne ya zai mu ya bauta ma ko dutse su sai suka kaurace ma mutane to amma ba su zama annabawa ba ba zama annabawa ba kuma su din sai da suka hau tafarkin wasu annabawa shi waraka sai ya hau tafarkin addinin annabi isa ɗayan kuma a cikinsu ya koma ya hau tafarkin yahudanci ɗayan kuma ya je ya halaka gaba ɗaya ɗayan kuma ya ce shi abin da annabi ibrahim ya bauta ma allah da shi shi da shi yake bauta ma allah da haka duk abin da ake a makar nan yace shi bai yadda da shi ba da gumakan nan da dutsunan nan da waye da shan giya yace shi duk bai yadda da wannan abubuwan ba shi yana ganin akwai abin da annabi ibrahim ya bauta da shi shine shi yake bauta ma Allah da shi shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai tashe shi shi kadai al'umma ne shi kadan shi al'umma zai tashi mana shi kadan shi ya zo ya bi tafarki na wani annabi to kaga duk wanda yake son ya samu tsira ya samu abin da ake nema to hanyar shi shine bi wannan hanyar annabawa domin su ne Allah ya daura musu wannan nauyi na su ganar da mutane su karantar da mutane su nuna musu don haka sai ya ce wa inna ma ba'athahum Allah li hadhihi tazkiya Allah ya aiko annabawa ne dan wannan tsarkakewa din wa wallahu iyyaha kuma Allah ya daura musu wannan nauyi waja'alaha ala aidihim da'awa," sai Allah ya sa wannan a hannunsu ya zama kira ne shi yasa annaba suke kira zuwa ga Allah wa ta'aliman da karantarwa wa bayanan da bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Abu Hurairah yake cewa radiyallahu anhu yace babu wani abu na alkhairi ko wani bayani da muke bukata face sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin sa kafin ya bar duniya yace har tsuntsu da yake yawo a sama sai da manzo Allah ya ga mana me wani abu a kansa, ce har yanda zamu shiga bayan gida sai da ya gaya mana ya zami kaga wannan bayani ne kuma hanya ce ta tsarkakewa yanzu da yawa suna nan a irin wannan zamanin da ake ciki a wannan shekarun da yanda ilimi ya yadu wani bai san yadda zai shiga bayan gida ba bai san hanyar annaba wajen shiga bayan gida ba ma'ana bai san ya shiga bayan gida ya tsarkake jikin shi ya gama bayan gidan ba kamar kafirai kafirai ba dukan suke tsarki ba shi yasa an ka kusanta da su sai ka dinga jin komi wankan da zai da tsafta sai ka ji akwai wani nau'i na wari na kazanta da yake tashi a cikin su kuma irin wanka da abu da ake na tsarki kamar alwala kamar wankan janaba duk ba san wannan ba shi yasa duk yanda ya kai sai ka ji wannan abin tare da shi duk tsaftarsa saboda me bai samu tsarkaka ta zuciyarsa ba kuma bai ba hanyar da zai samu tsarkaka ba don haka shi yasa ma da ya ce wa irshadan da nunarwa la halkan wala ilhaman ba wai wani iyawa bane ko kuma wani ɗabi'a ne ba Allah ne ya zaɓe su su yi haka yace fahumul na su annabawan nan sune wanda Allah ya aiko su li ilaji nufusil umami domin su magance su warkar da ma'ana zukatan al'ummomi yasa babu wata al'umma sai da Allah ya goma ta da annabi wa in min ummatin illa khala fiha Allah ya ce ba wata al'umma face sai da muka aiko mata da mai gargadi wanda zai nuna musu abu kaza mai kyau ne abu kaza mara kyau ne ta'ala Allah ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhu Allah shine wanda ya aiko wato manzo cikin ummawa sune larabawa kenan daga cikin su wanda yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin Allah wayu zakihim kuma yana tsarkake su me ya tsarkake su yana raba su da munanan ɗabi'u zuwa kyawawa wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma su bar munanan abubuwa su koma kyawawa wa yu'allimuhum kitaba kuma yana sanar da su littafin Allah wal hikmata malamai sun ce al hikma shine sunna yana sanar da su sunnarsa kuma wa in kano min qablu da fi balalin mubin ko da a ce a da can sun kasance cikin bata wanda yake na fili su ma sun sa a batar su a mutum zai kama yan shi da ran da ya je binne ta a ƙasa bayan zuwa musulunci sun yi haka ba su yi ba an tsarkake su Allah ya ce wa idal ma'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin manya-manyan zunubai an tattula waladaka makhafata an yat'ama ma'aka ka kashe danka saboda kana gudun kare ci abinci tare da kai sai manzo Allah ya nuna musu wannan mummunan dabi'a ce su batta su koma kyakkyawa Ya ce kuma daga cikin munanan zunubai manya manya mutum ya yi zina da matan makwabcinsa kuma suna yi a jahiliya kaga ya hana su ya kazanta musu wannan abu kenan yana ɗauke su daga miyagun ɗabi'u zuwa kyawawa wannan shine aikin manzanni ce wa qala ta'ala haka nan Allah ya ce kama na fi kuma rasulan minkum kamar yadda muka aiko da manzo a cikin ku haka nan mun aiko da manzanni cikin al'ummomin da suka gabata shi wannan manzon yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu wa yuzakkikum kuma yana tsarkake ku wa yuallimukumul kitaba kuma yana sanar da ku littafin Allah wal hikmata da kuma sunna wa yuallimukum kuma yana sanar da ku ma lam takunu ta'lamuna abun ma da ba ku sani ba akwai dai abubuwa da yawa da al'umma ba sani ba annaban Allah ya sanar da su ko ba su sanya rayuwar kabari take ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ga yadda rayuwar kabari take ba su san aljanna da wuta ba shi yasa yazo yana magana aljanna da wuta sai su ba san wannan abin ba me aljanna me wuta ba san wannan ba yazo ya sanar da su abin da ba su sani ba da haka sai Allah ya ce fazkuruni to ku ambace ni azkurkum ni ma zan ambace ku washkuruni kuma ku zamanto masu godiya gare ni wala takfuruni kada ku bitince mu akan wannan ni'imar da na muku domin ni'ima ce babba musulmi ba yi da wata ni'ima da ta wuce da Allah madaukakin sarki ya yi shi mumi sai kuma da Allah ya aiko shi cikin ya zabe shi cikin al'ummar wannan annabi Allah ya faɗa cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati ya zuwa ƙarshe sai malai yace wa tazkiyatun nufus ya ce tsarkake zuciya kuma wannan gaba ce da ya kamata mu kula da ita sosai ya ce as'abu min ilajil abdani wa ashad ita tafi wahala fiye da gyaran jiki ma'ana gyaran zuciya ya fi gyaran jiki wahala a gyaran jiki yanzu in ka je ka samu shagon mai cosmetic ka ce baka man da za ka shafa da sabulu shikenan sai ka ga jikinka ya canja haka ne ko ai wani mai ka shafa shikenan to zuciya babu wani man da zaka shafa mata ta gyaru tana da wahalan gyara zuciya ce fa za ta dinga ce ma kai kaza kana ganin abin nan ba kyau tun kana ki kana ki in baka yi da gaske ba sai ta auka ka cikin abin kuma sai kai kuma ka san abin ba kyau a zuciyarka kana ganin abin mummuna ne mara kyau ne amma za ta yi ta gaya ma ana janka ana janka har in ka kusanci abin to sai daga ka auka an ce wani kaga kare yana kewaye nama to zai ɗauka ne ko da haka in mutum zuciyarsa ita ce tafi komai wahalar sha'ani shi yasa aikin annaba ya fi kowane aiki wahala domin suna ta'amuli ne yanzu da malamai da likitoci wa ya fi wahala wa ya fi wahala za a ce ma likitoci sun fi wahala to shi kan shi likitan in zuciyar shi ta gurɓace sai ya zo wajen malami <laughs> dole zai samu kanshi cikin wata damuwa zai ce aka ramaka Allah wannan da damuwa a gidana ko da shi da iyalinsa ko ba zai ce shi to bari yayi wani bincike dan ya magance wannan matsalar da shi da iyalinsa ba misali ko misali ɗana ya shiga wasu irin wasu ɗabi'u in gane ko ko kuma ina fama da wani makwabci mai ɗabi'u kaza da kaza wajen wa zai ji wajen wanda za su nuna masa yadda ake maganin zukata shi yasa aikin annaba ya fi komai wahala su suna ta'amuli ne da zukatan bayi kiransu yana shiga cikin zuciya to zuciya ba ganin ta ake ba baka san me yake cikin ta ba kaga shi yasa lokacin da kake zance da zuciya wannan ka'ida ce idan zancen ka ba daga zuciyar ya fito ba hakikatan asali mana in kai ba ka tsarkake zuciyarka ba zancen ya fito daga zuciyarka da gaske to ko ka gaya ma zukata ba zai shiga ba sai dai shiga kunne ya tsaya don haka in zancen da ya fito daga zuciya tsarkakakkiya kuma kyakkyawan zance sai kaga yayi tasiri a cikin zukata shi yasa zaka ga zancen annaba yana kama hankalin mutane saboda Allah ya aiko su da wannan muhimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne fa sahabbai za su zauna a gaban sa zai musu wa'azi da nasiha tun daga ma'ana hantsi har zuwa rana ta faɗi sai dai a raba tsakani da sallah yakan musu nasiha har sai hawaye ya ji gemunsu saboda tsoro ma'ana zai ja hankalinsu ya nuna musu gashe ce wallahi da kun san abin da na sani da kun yi kuka mai yawa da kun yi dariya kaɗan idan ya kalli sahabbai za ga duk sun sun kuyar da kansu za ga hawa yana zuba a fuskarsu ba ga wannan sai annaba ne suke wannan aiki babu wani filosofa da zai zo ya tara mutane ce suna zubar da hawaye wai saboda bayaninsa alƙur'ani ne kadai littafin da zaka zo kana karantawa wasu ayoyin in ka san abin da ake faɗa in ka karanta ba za ka yi ƙetarewa ba sai ka ji zuciyarka ta kada saboda zance ne daga Allah kuma an turo shi ta hanyar annabi mutum ne ana hudu ba a masallaci ba za ka zansan da wani ya fashe da kuka ba saboda wannan tasirin abin da ake faɗa masa tayi kuma mai hudu ban ma bai san da shi ba shi yana zancen shi ne kawai na isar da sako sai abin ya faro kan wannan saboda haka wannan aiki ne ya ce wato tsarkake zuciya shi ya fi wahala fiye da ma'ana maganin jiki yanzu rauni ne in targade kai yi da za a gyara ko a cikin ruwan sanyi za a je a sami mai gyaran targade ya ja ya ɗaure, shi a shafa ma man zafi a ce to kaɗan dinga sa mishi ruwa mai sanyi kwana biyu sai ka ga ya abin nan to amma yanzu a ce ka ɗau misali irin wanda zuciyarsu ta gurɓata da sha'awa sha'awa ta shaye-shaye kaga yadda ake wahala da su kafin a dawo da su cikin sai mutumin da yake shan misali maganin tari ko din nan da aka yi ta sha masu sha suke sha ko masu shan shisha ko dan kwaya a ce an baka aiki ka hana shi shan kwaya ai wannan ba karamin aiki ba ko azubuta ka ganshi sai ya yi watanni yana zuwa sai ya yi watanni yana zuwa ko misali mutum ne mai aikata zina ana so a raba shi da wannan zina wata nawa za a ɗauka kafin a raba shi da wannan halin amma wani saurayi da ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya annabin Allah abu ɗaya nake so a bani izinin yin zina haka zuciyar yanzu ta riga ta karkace ko sahabbai suka yi ca akan shi za su zage shi ce a a ku kyale shi sai ya kira shi sai da ya zo kusa da shi ya dafa shi ya ce ya ce kana so a yi da mahaifiyarka ka zo ka samu wani tare da mahaifiyarka yana lalata da ita sai ran shi ya baci daga <laughs> an fara gyara zuciya daman magani aka fara baka shi sai ka ji ba daɗi ko allura ce lokacin da za a fara so ka ga ji ba daɗi sai ya fara bashi wannan mai ce yanzu kana so wani ka zo ka samu da mahaifiyarka yana lalata da ita ya ce a inda takwabi zan sa rauyarsa sai ya ce to haka nan mutane ba sa so a yi da iyayensu ya ce kana so a yi da yarka ka zo ka samu wani da yarka ya ce wannan ba zai ba ya ce to haka nan mutane ba sa so a yi da 'ya'yansu mutumin nan bai bar wajen ba sai da manzala sallallahu alaihi wasallam ya cire mishi wannan abin a zuciyarsa to wannan shine gyaran zuciya haka da sahabbai suna so su gyara amma sai suka ɗauki matakan gyaran da ba zai gyara ba zai sake kamar mutum ne yana wajen da yake na ƙazanta ne kashi ne kana so ka ture shi a kai ka kwabar da shi sai kana daɗa tura shi yana zama a kai Ba zai bata jikinsa ko zai bata jikinsa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ruwan sanyi mutumin nan bai bar wajen ba sai da yace ni ina so a rubuta ni cikin masu zuwa jihadi mana wannan abin gaba ɗaya gaba ɗaya fita a zuciya an gyara zuciya yanzu an gyara zuciya an wanke ta an cire wannan abin kuma har abada ba zai tunani wannan abin ba domin ga an ba zuciyar wani magani haka nan mutumin ƙauye ya shigo masallaci ana zaune kamar yadda ake zaune haka manzala sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sai ya duba gefen masallaci sai ya tsuguna ya kama fitsari sahabbai da suka ankara sai suka yi kanshi za su yace a kyale shi ku kyale shi ya gama da ya gama sai da ya bari ya gama bai ce mishi kuma ba sai ya ce ku samo ruwa ku je ku zuba akan fitsari aka samo ruwa aka kwara akai sannan sai ya kira shi kusa da shi ya ce ka sani cewa shi masallaci ba a yi shi don wannan abin ba haka ya samu shi wata ɗabi'a haka shi bai sani ba tunda daga ƙauye ya fito kuma a ƙauyen su kila duk inda ya samu zai da kamar yanzu misali wasu masu hawan abin hawa masu hawan abin hawa duk inda ta raya masa kawai sai ka ga ya kafe abin hawansa sai kama fitsari ko a gaban mutane ko kusa da mutane da ya dan fage da mutane haka kawai ya kafa abin hawa sai kaga ya kama fitsari akan hanya ko saboda shi a garin su haka ake to irin wannan da ka zo ka gan shi sai ka ce shi wani ba kauye kaga ba kai dauko hanya gyara gyara ba ai ko ko kana zuwa sai ka kife shi ka ce kai wawa ne baka san mutane na kallon ka ba to <laughs> ka baka daura hanyar gyara ba kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk bai ma mutumin na haka ba sai ya kira shi yace ka sani shi fa masallaci ba an gine shi dan wannan bane shi masallaci waje ne mai tsarki an gine shi ne dan ambatan Allah da kuma bauta ma Allah sai mutumin ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi yace Allah ka min rahama da ni da annabi Muhammadu mu kadai amma banda wancan mutanen wanda suka auko kai da. saboda shi ya ga cewa ya mishi gyara su kuma suna so su yi gyaran amma kuma ba su bi hanyar gyaran ba kuma a ilimi na zamani ya tabbatar da wasu abubuwa kamar guda uku a hadisi guda biyu zuwa shi ne farko cewa idan mutum yana fitsari in ka katse mishi fitsarin sauran da bai fito ba da ya kamata ya fito yana koma ya toshe magudanar fitsarin sai ya haifar masa da abin da ake kiran shi UTI shine urinary tract infection zai sami infection saboda wani ya kamata ya fita ne shi yasa manzo ya ce ku bar shi ya gama har ya fita gaba ɗaya inda yanzu an tashe shi wannan sauran da yake cikin shi haka zai koma shi ko kuma ya makale already ya riga ya bar bulada din shi ita ce tantanin nan ya riga ya bar wajen kuma ya zo bai gama fita ba ya makale a hanya shi yasa dole sai an samu hanya kuma da za a fitar da shi saboda haka sai aka bar shi ya gama sannan abu na biyu shine a lokacin da sun yi kan shi suka ce za su hana shi wannan fitsarin da yake a waje ɗaya da duk sai ya ɓata kowa da kowa kaga gane ta kaita a kansa sai ya takaita a waje ɗaya kawai kaga bai bata sauran da ya bata duka sauran masallacin sai dai su tashi a masallacin duka to sai ka takaita a waje ɗaya saboda haka idan idan waɗannan abubuwa hanyoyi ne na mazalar mazalar bai dukan mutum ya ce zai mishi gyara saboda gyaran da yake gyara ne kamar zance ne yake da zukatan mutane hali ne mutum zai zo da shi yana wani hali mazalar sallallahu alaihi wasallam zai mishi zancen da wannan halin sai ya gyara shi kuma ta cikin zance ta cikin zance yake wannan halayya din da wannan yanda zai yi ya gyara mutane don haka mu'amala ne da zuciya Yaran zuciya ne shi yasa ya ce ya fi komai wahala shi yasa za ka iya ganin bafulatani da shanu sama da ɗari duk inda ya ga dama zai da su amma ka tara mishi mutum goma ka ce da Allah mutanen nan ina so ka jagorance su zuwa waje kaza wallahi hanya sai an samu masu bandewa amma shanun nan in sun kai ɗari zai iya tafiyar kwana goma da su ko wata ɗaya yana yana tattalin su ya san yadda zai hana su shiga wata gona ya san zai amma in dan adam ne ka ajiye ma mutum mutane biyu kawai sai da Allah mutane biyu na ina so ka kula min da su tsawon awa awa biyu sai ka ce musu ku zauna ka kowa ya tashi an ba ka tun ɗaya za ka ga zai ba da juye juye ce to wai me yasa muke zaune a shi yasa mu'amala da gyaran zuciya ya fi komai wahala shi yasa waɗanda suke kaman shugabanni dole ne a ba su izini da yawa wasu ba sa ba shugabannin uzuri ya ce ai wallahi aka dauke ka aka baka abin da suke yi ba za ka iya shugabanni kowane irin shugabanci ne kowane irin ka je ka ga fursuna yadda ake da yan fursuna wani dan waya na bamu labari ya ce wallahi yan fursuna Allah ne kadai ke rike da su amma ba wai waɗannan da aka sa su tsare su ce in dan waɗannan ne wallahi fasa su za su yi soji saboda abin da yake cikin wajen kawai wata duniya ce daban in aka fara aka kaure da kokowa ba ba a raba ba wanda ya sai raba saboda kowa ta kan shi ko ina wani ma bai ma san ana yi ba ana wannan kokon wani a cikin yana harkar gabansa to wannan shine dan adam kuma zuciyar shi ake kokarin wai a karkato da ita a daura ta akan abin da yake daidai ne shi yasa ta'amuli da dan adam yafi komai wahala gara a baka dabbobi a ce kai ta'amuli da su shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma sahabbansa wata rana babu wani annabi face sai da ya kiwon awaki domin duk wanda ya iya kiwon dabbobi ya iya tattalin su to mu'amala da mutane zai mishi sauki zai mishi sauki to dabba ta san ciwon kanta ba haka duk wanda ya iya tattalin su suka ce har kai manzo Allah ya ce wallahi har ni ina zuwa mutanen maka su ban awakin su in je musu kiwo su ban tukunci. annabi Musa ya kiwon awaki dukkanin annaba ya ce babu wani annabi ma min nabiyyin illa wa qad ra'al babu wani annabi sai da ya kiwon awaki domin zaka ga mai kiwon awaki ne zaka ga sun san cewa waye mai kiwon su in suna da wata damuwa suna iya nuna masa me damuwarsu kuma idan yana so ya hana su wani abu ya san hanyar da yake bi ya hana su saboda haka uh, aikin annabawa aiki ne babba sai malam yace to faman zakka nafsahu bi riyadati wal mujahadi wal mujahada wal khalwa allati lam yajib biha rusul to duk wanda yace zai tsarkake zuciyarsa da yawan ibada da yawan killace kansa da yawan kuma abubuwa shagaltar da kai da abin da ba shi annabawa suka zo da shi ba to malam yace fa huwa kalmari kaman mara lafiya ne wanda yake ba shi magani da kansa mana duk wanda ya ce zai nemi hanyar sanin Allah ko kuma shiga cikin tafarkin biyayya ga Allah amma ba zai ɗau hanyar annabawa ba to kamar mara lafiya ne mai ba shi magani me ya ƙarshe al'amarinsa zai zama ɗan kwaya kuma zai haukaci a mutum shi kenan da ya ji ciwon kai ya ce ina gani ya kamata a samo min ah, tramol in ya ji jikin shi ya mutu ya ce ya kamata a bani feldin ko kuma shine in ya je kemis ya ce mai kemis ina so da Allah ka haɗa min abu kaza da kaza da kaza don yau bana jin daɗi sosai to kaga wannan ka kyale shi yana tafiya yana tafiya to zai haukace saboda bai san menene maganin ba shi yasa shi yasa likitoci suke zaka ga suna gaya ma mutane kar ka sha maganin da ba a ce ka sha ba ma'ana in kana son kaiwa zuwa ga Allah ko hanya ɗaya ce ka bi ta farkin annabawa amma wai ka ce kai ne zaka samu makanka hanya da yawa sun nema sai rasa mutum ce shi da kanshi shi zai yi kaza to ya ga mutum yana nema ya zautu sai ga mutum duk ya fita a cikin hayyacinsa ka ganshi kaman ba mutum ba saboda ya bar hanyar da ta dace gane ko yanzu gaban misali gwamnati ce ta gina kwanta ta shimfiɗa ta zuwa wani gari sai ga tsohuwar kwanta ɗin can kuma ana gyaran ta an toshe an ce kar abu wannan hanyar ramuka ne da wasu abubuwa ka gaya min da wanda ya fi sabuwar kwantar nan da wanda ya bi tsohuwa wanne ne zai fi samun lafiya gama abu mai sauki yanzu za ka je ka rabu ta bauchi ka bi ta samu naka wace ce tafi daɗi me yasa abu kyau in ka je ka nemi shawara kuma kowaye ko direba ne zai ce ma in dai motar ka ba ta da lafiya to ka ta bauchi abin da zai ce ma ke ko in ka san cewa abu mai damuwa a motar da jijjigi yake sa shi jiri to ina gaya ma karka ya taka wacce hanya abin da zai gaya ma kenan saboda haka bin tabarkin annabawa shine kadai zai kai mutum zuwa ga abin da yake nema amma mutum ya gama kai ta ibada kai ta ibada a karan kanka kawai da zafin kanka da ɗanɗanan kanka to ba zai kai ka ko'ina ba shi hada ya ce kamar mara lafiya ne da yake ba kan shi magani ya ce wa aina ya ƙa'ura a yuhu min ma'arifatin tsabib ya za ka yi ka haɗa shi da likita sanin likita da magani da wannan mara lafiyan da shi da likita wa ya fi sanin magani ba makawa cewa likita ya fi shi sanin magani sai ya ce to fa rusulu su manzanni atibba'ul qulubi ma'ana likitocin zukata ne manzanni likitocin zukata ne manzanni suna canja ma mutane ka duba sahabbai ba da kafin zuwa musulunci in ka ga yadda rayuwar laraba take kisa ne kawai da fada ka duba umar da bai san wani abu tausa tsanani ne saboda yana ta'amuli da da raƙuma raƙumi kuma sai ka tsaya mishi da gaske yanzu mai kiwon raƙumi ba daidai yake da mai kiwon tinkiya ba tinkiya cikin ruwan sanyi zaka amma raƙumi ina sai ka yi da gaske ka ce ma in bai ga daman zai zauna ba kai saka zaunar da shi ba tunkiya kuwa duk yadda ka zo ka dan sa mata wani kara ka killace ta shi kenan ka ajiye ta to Umar ya kasance na da tsanani amma da ya koma ma'ana ya samu karantarwa da tarbiyya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi zama Umar sai da ya zama ya fi kowa tausayi Umar fa abu kadan sai zuba mishi da hawaye me ya kai shi ga wannan ya samu wannan tarbiyya sun shiga cikin wannan makaranta ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a makarantar shi babu duka ba a ce wai kar a yi duka ba ana duka amma shi ya ce a yi duka din amma shi a makarantar shi ba duka ba ya duka a makarantar shi magana ne kawai da kuma zance na ido wani lokacin da idan shi ne kawai in ya kalle su sai su bar abin da suke to kaga wannan shine gyaran zuciya ko a gidanka in zaka gwada haka ba kullun kai ta tafkan yaro ba. in kullun zaka dake shi zai saba da duka sai ce abin da bulalan ma baban ba ta da zafi abin da zai ce kenan saboda haka wani lokacin akwai yanda zaka yi ta'amuli da shi ai wani yaro ya zo ya zauna zai ci abinci a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga hannun shi na ta yawo akan abincin gaza yaro ba ma yaro ba har wani babban ya hangi can ya ga can ya dan promo nan zai ce sai da manzala sallallahu alaihi wasallam ya lura yaron bai samu wannan ba sai ya ce ya gulam shi ce ya kai yaro kulbi yaminika cire hannun hagu ci da hannun dama farko ya ce san min laha kira sunan Allah ka ce bismillah wa kulbi yaminika kuma ka ci da dama wa kulmin mayalika kuma ka ci gabanka aga an gyara mushi wannan shi yasa ka ga yaro hannun shi ba zai dinga tsalle a waje ba duk yaron da ka ga hannun shi yana tsalle to in kana so ka gyara masa ka cika mishi abincin ka bashi ka ce ya ci shi kadai duk abin da yake gani yake hangen shi a wani waje in wani nama ne da wata tsoka da wani ganye da menene tara mishi a gaban shi wannan zaga wata tarbiyya ce ta laraba mun zauna da wasu malamai a aikin haji wata shekara manya-manyan malamai mun yi aiki tare da su aikin haji wanda ne wajen shimfiɗa shi bai ko wajen da duman nan suke kwanci manyan malamai ne har yanzu wasu suna nan in aka zo cin abinci dukkanmu da su muke zama in aka zauna ga abincin nan da nama a kai zaka ga shi ɗaya daga cikin malaman zai ɗibi nama sai turo gaban kan yaga kai baka ci shi ba ta kai shi yake ba zai turo ma ne kuma aka ɗabi'a larabawa take in dai kana cin abinci da balarabe to haka zai dinga turo ma shi gabanka zai ɗiba ya tura gabanka to mu kuma sai dai ka ɗiba mu opposite ɗinsu ne kuma ka haɗa mutane uku ka gani ka sa abinci ka sa nama a ci ko abin ne bai ishe mu ba ko kuma tarbiyyar ce babu ita kai ko abincin ya isa ma sai kaga sai an yi wannan warwasa saboda haka tarbiyan ake bukata na taba gwada wata wani abu na ce bari na gwada na gani ina ganin a cikin mu yan Najeriya yanzu da za a zo na a ce za a raba abu a zo da abin a cikin kwali in gane ko a kirga iyaka yawan mu kaza ne a ce mun kai kaman 30 a ce to shikenan abin nan guda 30 ne a kwalin nan za a raba kuma kowa zai samu kowa ya zauna a wajen shi da kayi guda goma aka gani bayan ya fada ake <laughs> abin nan zai kai kuwa wannan shine can ɗan Najeriya ɗabi'a mu ne muna na gwada a gidan wasu alazai na ce to mun zo da littattafai din na kirga yawan kuma kowa zai samu in ma da ƙari zai samu ninki wallahi ban kai mutum goma ba zai da wani ce kai amma da littafin nan zai kai kuwa <laughs> mutanen mu ne ba za su tafi aikin maka ba ana karban qur'ani. in ka je da takarda a harami za a baka ƙur'ani iyaka wanda ake bayarwa kila bai wuce guda 25 zuwa 30 Qur'ani guda 25 in ka kai masallacin garin ku a isa wallahi kaga wani sai a ɗebo katan goma wasu siyarwa suke zuwa kuma wani gani yake in yazo in ya ga aka shiga layin ana bayarwa ba a daina bayarwa amma ina gaya ma daga baya sai kaga wani ya tsallake ya shiga gaban wannan yana ganin kamar zai kare saboda haka dole sai mun ma zukatan mu tarbiya in gane ko kasancewa duk abin da yake rabanka ne ba zai wuce ka ba duk abin da yake ba rabanka bane kuma in duniya za a tara ba za su iya baka shi ba wannan shine abin da ya kamata mu dinga kulawa don haka annabawa mana yake cewa su wato manzanni su likitocin zukata ne don haka fala sabila ila tazkiyatiha babu wani hanya wajen tsarkake zukata wa sala'iha da gyara ta illa min tsariƙihim sai ta hanyar annabawa wa ala aidihim kuma sai ta hannunsu wa bi mahdin inqiyadi kuma sai da tsantsar miƙa wuya wa taslimu lahum da miƙa musu kai duk wanda yake so ya samu haka to sai da yayi wannan kana yin wannan zaka ga zuciyarka za ta za ta koma ta tsarkaka wallahu musta'an yace Allah shine abin neman taimako na roƙo Allah ya taimake mu to hakikatan duk wanda ya fahimci wannan karatu din zai gane cewa lallai wato dabi'u akwai dabi'un da ake iya koyon su kuma zai zo a gaba gaba kaɗan shine tambayar da malam yayi to wai su ɗabi'u mutum yana da su ne asali original a jikinsa haka suke ko kuma ana koyan su ne yanzu misali in ka duba wani mutum mai ɗabi'a fushi ma'ana fushin ɗabi'a shi ne ko koyaye akwai wanda ɗabi'a shi ne fushi akwai wanda koyaye in gane ko wanda koyan fushi za ka samu kila ya taso ne a wajen da ba a da tausayi yanzu misali in ka samu mutumin mutumin Somaliya kila ko mutumin falastin wani aka samu bai san wani abu sauki ba saboda kullum a cikin fada ake to kaga wannan har zai zo ya zama ɗabi'arsa fada gane ko ko misali ka samu mutanen yankin kudancin ƙasar nan wasu yankuna abu kaɗan akan naira biyar yanzu mu je sauka a mashin sai ga an cire riga an kama kokowa komai fada ne kawai so wannan kaga already sai riga sun koyi wannan ba wai ɗabi'a su bane amma sun koya ne wani in yaga ana yi ya taso ana yi in karami ne yaga ana yi to shi ma sai ya koya naira goma ba sai kaga ta hada mutane fada sai a tara mutane akan in ga zo menene ya ce naira ba ce wannan ba su da abin da za su akan naira goma ga ana fada saboda haka ɗabi'u kashi biyu ne akwai ɗabi'un da Allah yake ɗabi'antar da mutum kai wani mutum za ka ga haka ɗabi'arsa take ma'ana Allah ne ya daura shi akan wannan tun asali haka Allah ya kaddara masa akwai kuma ɗabi'un da koyan su ake yi mutum ne yake koyan ya zai koyi wannan ɗabi'a gane ko kamar misali haƙuri ana iya koyan haƙuri mutum yana iya koyan yadda zai yi haƙuri haka nan mutum yana iya koyan hali na misali kyauta duk ana koya kuma ana iya samun wani kuma za ka ga haka Allah ya yi shi ya ce wani mutum hannun shi haka yi wani kuma hannun shi haka yi haka za a gaya mu to wanda hannun shi haka yake din nan inda za ka je ka zauna da shi to ba za ka ga cewa shi din wai yana da kyashin wani abu ba saboda haka ita ce tambayar da malam yayi yace to har yumkin an yaka ku kasbiyan shin zai yiwu hali ko ɗabi'a a iya koyansa aw huwa amrun kharijun anil kasbi ko kuma abu ne da ba koya ake yi ba to wannan tambaya ce yayi kuma zai ba mu amsa zai ba mu amsa akai almuhim darasin nan ya kunshi abu mai girma shine cewa duk kwazanka duk dagewanka idan ya ci karo da karantarwar annabawa to komi yawan ibada da waye da sauransu to wannan ka kauce ba hanya shi yasa ar abin da ake kira rahbana shine celebrity gane ko shine irin abin da wasu mabiya addinin kirista suka daukan makansu shine ake kira rahbana mutum ya daure cikin shi san me ya alamu ba nan daure ciki shine shi fa abinci ba damuwarsa ne, ba ruwan shi da abinci sai daure tsakiyar cikin shi da wani jan kyalle ya dinga tafiya ba takalmi yana nuna cewa rayuwa bai zo don jin daɗi ba kai ba hula ba taje kai akwai su ko amma yanzu ina suke dai sun zama wani agen sai rikide ba gaskiya suka ɗauko ba kuma shi ba zai taɓa aure ba to wannan shine rahbana Allah ya ce wa rahbaniyata nibtada'uha sun kirkiri wannan abin ne ma ha alaihim Allah ya ce ba mu daura musu ba sun yi haka ne ibtiga ridwanillahi wai dagewa ne na ibada ganin cewa hanya ce ta neman kusanci da Allah sai Allah ya ce fa ma ra'auha haqqa ayati ba zai kula da ita ba inda a ce annabi Isa ne ya daura su akan wannan hanyar suka bi ba za su samu tsira ba za su samu wahala ba shi yasa da ya zama ba shi bane ko shekaran jiya shekaran jiya nan akwai wasu manyan fastoci da shi pop din ya je ya sauke su akan suna cin zarafin ƙananan yara to a ce ba zai aure ba kuma wannan ɗabi'a ta ɗan adam tana nan a jikinsa kuma yana ganin yara yana ganin mata kuma shi ya ce ba zai aure ba ƙarya ne wannan ba zai taɓa yiwa ba a cikin ɗabi'ar ɗan adam wanda daga cin zaɓen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake kiran shi Uthman ibn Mar'un ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana so a mishi izini a je a mishi dandaka a cire mishi ƴaƴan marainansa dan ya dage dinga yin ibada idan an cire mishi sha'awa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tafi fil islam musulunci ba wannan yace ni ni ne annabin Allah na yi aure kuma ina kwanciya in yi bacci ina tashi in yi sallah ina cin abinci kuma ina azumi saboda haka addinin musulunci babu wannan da haka kara zuwa samu wani babban liman ya ce shi ba ruwan shi da abinci ba ruwan shi da yawo da takalmi ba ruwan shi da aure shi kawai kullun sallah ne wannan iya kai haka zai halakar da kansa duk tsoron Allahnka da ibadarka da waye baka kai annabin Allah kuma ba za ka yi shi ba ko ba za a samu wanda ya kai shi ba amma ya kowa yawan sallah ya fi kowa yawan azumi aisha radiyallahu anha ta ce wallahi ya fara azumi sai mun ce kaman bai taba ajiye azumi ba ta ce in ya fara shan ruwa kuwa sai mun ce manzo Allah baya azumi ya manta da azumi ko haka haka rayuwa take kai ka bari ka taba ka bari amma kullun a ce kullun yi kullun yi kullun yi zaka zaka wahala kashe kanka yace shi kullun sai ya sauke qur'ani zai kai lokacin da yana so yayi ba zai iya dan zai fi karfinsa amma yau ka yi shafi ɗaya gobe ka yi shafi ɗaya da rabi jibin ya gagara ka yi aya biyar amma dai ya zama dai ana yi ba a bari ba gane ko yau ka yi raka'a biyu bayan isha gobe ka yi raka'a biyu bayan isha ka yi ta yin bibbiyun amma ka yi irin nawa da na taɓa yi ka ce sai ka yi izu shida kamar yadda ake da azumi tun da ban ƙara yi ba har waje wata goma ba za ka iya ba saboda ka debo da yawa yadda ka yi ɗin in ka yi wannan wallahi duk yadda kake sai ka ji gajiya kuma shi bata duk ƙoƙara izu shida ba izu shida nan da yawa a kwana goma za ka zauje qurani a cikin sallar dare kuma kana so da rana ka fita ka je ka yi harkokinka a wannan sai wanda Allah ya hore masa shi yasa a yi kaɗan kaɗan duk wanda zai ɗaura da yawan nan sai kaga ba zai iya ɗaure shi ba duk abin ka ɗebo shi da yawa ya yasa za su iya cewa kowa ya ɗebo da zafi bakinsa haka duk abin da ka ɗebo da yawa sai ya fi ƙarfin ya yasa ke so mutum ya fara da kaɗan kaɗan kana yin biyun nan yau ka yi biyu gobe ka yi biyu jibi ka yi biyu ina ran asabar kana da hutu sai ka ga za ka iya yin ƙwaya hudu to ka yi hudu in ka ji kana da ƙarfi ka ƙara amma kar ka yi abin da zai fi ka. wannan ya faru da ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu kuma ya yi tsaye rayuwa shine Abdullahi dan Amr dan As manzo Allah sallallahu alaihi na naji an ce naji an ce kai ne kace kai ba za ka rabu da sallar dare ba matukar kana rayi kuma ba za ka rabu da azumi ba yace kwarai na faɗa sahabi ne yace na faɗa manzo Allah sai yace to da baka sauka ma kanka ba yace ka kasa daren ka kashi shida kashin farko ka yi bacci kashi na biyu ka tashi ka yi ibada kashi na uku ka sake koma ka ka yi bacci ko ka biya wasu bukatunka ce ba zan iya ba hakan ya mun yawa ce to shikenan kamar yadda daren kashi uku ce shi ba sai dai duka daren sun daga dare ya fara har gari yawa har arziki sannan ya ce na ji an ce kana azumi ya ce wallahi ban taba ajiyewa ba ya ce to ka sauwaƙa ma kanka mana azumin nan kaɗan dinga yin eh, uku a wata ya ce kai wannan ya mun nisa azumi uku a wata ɗaya to ni dai ba zan iya ba Ke kuma an ce kana sauke qur'ani kowane dare ya ce ƙwarai kowane dare sai ya sauke ƙur'ani sai ya ce ka sa shi a wata ɗaya kaga wata ɗaya irin namu na ramadan kenan izu biyu ai ya fi daɗi har a gama ramadan din sai ka dinga jin akwai nishaɗi a jikinka amma da kaje ka shiga ta din na kai ranar farko rana ta biyu sai ka ji jikin ka ya mutu sai ka zo kai ta hama a cikin mutane to amma izu biyu nan aka yi raka'a goma raka'a ishirin ana yi ana dan huta a sha ruwa a huta sai ka ji abin yana ta tafiya ba haka za an yi azumi ishirin ba sai ga abin ya tafi. yaushe jiya ba kai goma goma farko manzo Allah ya ce sa shi wata da ya ce ba zai iya ba ya ce to shikenan eh, ka kasa watan ma'ana ka dawo da shi ka dinga sauke qur'ani a rabin wata yace wallahi ba zai iya ba kwana goma yace ya fi karma haka sati biyu yace a kwana bakwai yace a kwana uku yace ni dai kwana ɗaya ne a ƙarshe ya yi tsaye rayuwa ya tsufa kuma yana so ya ci gaba da ibadar amma ba ƙarfin manzo Allah yace wallahi da na sani da na ɗauki wasiyar nan ta manzo Allah kaga da sai ya tafi a hankali a hankali gane ko mutum ne sai sabuwar mota ya dinga fesa mata wuta kullum 150 yake tafiya kuma yana so ta yi shekara goma ai ba zai yi ba aka dinga tafiya a hankali hankali in ka ga sarari na gudu ka yi gudu in ka ga ba gudu to ka tafi a hankali to amma mutum ya ɗaukan ma kansa abin da zai masa nauyi da ba zai iya ba a zama su direbobin haka suke ba shi yasa suke kashe mutane shi ai shi a kwana biyu yake zuwa Lagos ya dawo kuma yana ganin kaman alfahari ne bugun jinji ne da haka a lokacin da zai zo a kwana biyun nan ya zo zai koma in ka kalle shi in aka ce ka shiga motar mutumin nan kana da hankali za ka ce gaskiya ne sai dai wata motar dan ka kalli yanayin shi da idansa ka san cewa wannan direban ba ba ba zai ba zai iya kaiwa ba bi ya ce. da haka ko da dare yana tuki hanyar uku yake ganin ta hakan yake faruwa in ya ga wani abu na tawowa zai ɗauka kaman ba komai ba ne ma da haka yana kutsawa zai kutsa cikin babban mota to mutum ya kwana uku baya bacci don wa mukan zawala ba don ma wannan ba haka mutum ya bi a hankali shi addinin musulunci sauki ne sauki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya azumi uku a kowane wata to kusan shekara yake azumi kwaya uku a kowane wata domin in ka yi azumi a farkon wata za a ninka mashi so goma kaga kana da azumin kwana goma ke kana da ladan kwana goma in ka yi na tsakiya kana da kwana goma in ka yi na ƙarshe kwana talatin ɗin nan wannan watan kaman ka yi azumi ne dukkansa to a shekara kenan kaga eh, kana da azumi talatin da shida nan 3 times 12 36 haka in kai azumi 36 a shekara za ma a cire ramadan ai baya ci ga za ka yi kaman guda 30 kenan kila ko ko 32 inda za a cire sati hudu na abin nan kila na ramadan za a ce ko 33 saboda haka kaga azumi fa kwaya 36 kaga da kadan yabu na ramadan wannan kuma wata hikima ce kaga kaman fa azumin ramadan ne da shawwal da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yana daidai da azumin ladan shekara daya azumi 36 a shekara inda mutum zai iya yin wannan to kamar duk shekarar yayi azumi to kaga ya fi sauki akan ya ce kai ni fa duk litinin da alhamis yana da guda takwas kuma duk ayyamul bid yana da guda uku goma sha ɗaya ke kaga a wata ya azumi goma sha ɗaya to bai sai jera wata biyar yana wannan ba ana tafa ana tafa da ce kai yau dai ba za a ɗan huta ko wata rana ya dazo amarya ta ko uwar gida ta ce mishi to fa gaskiya yau da ya dan huta yau na ma irin abincin nan daga ce an dade ba yi ba ga <laughs> an ajiye azumi kuma sai a hankali so ka dinga bin abubuwan a hankali abinda mutum ya tsore yana yin shi kadan shi ya fi kaunuwa a wajen Allah madaukakin sarki fiye da mai yawa da ba a tsorewa a yanzu ramadan ba kadan bane duk shekara kana yi ya fi ma akan mutum ya ce duk bayan ramadan kuma zai shawwal nan an shiga sai yayin shi duka shida aka ce kai ba a ce kai kari ba shida a cikin shawwal in kai shidan nan ka huta kuma kai shidan shawwal din nan fa ko baka yi azumin shekara wannan na nafilan ba kana da ladan shi dan ya ce faka annama sama dahra kullahu manzo Allah ya ce kaman kai azumin shekara ne gaba daya ya zani wani lokacin na kallo ne yace ce sauki ne na shari'a in na azumi 36 sai na huta har sai shekara daya sake a gasar mai rauni bayan da zai amma masu kwazo za ka ga suna ta yi kuma Allah ne ke hore musu to za mu dakata ne insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu